akwai soyayya tsakaninmu amma ta musulunci daga jiya zuwa yau na gane ban taɓa rayuwa da mutum mai nagarta da shi ba idanuwana sun ƙosa su ga dawowarsa domin na durƙusa gwiwowi na biyu a gabansa na nemi afuwarsa kuma na sanar da shi cewa ni yanzu na yarda da shi. Amma ita ya ma ake take wannan tunanin? Wannan ai ba zai yiwu ba. Ba ta tunanin shi yanda yake a birni yana da kuɗi haka kuma shi ba shi da 'yan mata sai ta ce sai shi za ta aura? Allah ya huci zuciyarka. Salihi kuma nagartaccen bawa. Amanar so akan damka.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 Amanar so akan damka ga wanda ya laminta, rayuwa danginta, dariya da ban haushi. Amanar so, amanar so, amanar so, amanar so. Allah na gode maka. maka. fara sauki. Bawan Allah duk na fara haƙura. Na yi min kula. Ina ba ku Ina ba ku cikin wannan bawan Allah. 하나님공의를맛하면서나라고 Thank you.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 Iso ba a ɓoye shi a yi furci ba a ƙinoni ba amanar so amanar so amanar so amanar so Música Saboda ba wai damun Kaga na je ne ta zama ban gansa ba. Shi wa kenan? Alhajin Allah da Rasulu. Sallallahu alaihi wasallam. To amma mini dalilin da yasa kika takura sai kin ganshi? Ka san an ce ya ba kyauta tukuici. To shi yasa nake son na je na yi masa godiya saboda ya san cewa na ji daɗi akan abin da ya yi min. Amma da na je, Malam Mudi ya ce min ba zai zo ba. Amma ba mamaki ba zai zo ɗin ba ne. gaskiya bai yi min kama da wanda zai min ƙarya ba wannan gaskiya ne zan ƙarfafa miki gwiwarki to na ji daɗi sosai da ka ƙarfafa min gwiwa saboda na san zaka iya bani kariya a cikin gida yanzu ki je ki zagaya ki dawo daga tallan naki idan kin je bai zo ba sai ki zo sai mu san yadda za mu tam shikenan mhm, Salamu alaikum. Alhaji Aliyu. Lafiya lau wallahi Alhaji ya gida aiki. A alhamdulillahi wallahi alhamdulillahi lafiya lau wallahi. To masha Allah masha Allah. Madalla Alhaji Allah ya dawo da kai lafiya. Allah ya dawo da kai lafiya. Eh Allah ya kiyaye hanya. Madalla na gode. Na gode na gode. Assalamu alaikum. Wace wace ne fitina na yarinya ce ne don Allah da annabi. Ye? Dama ba wani abun ba ne. Dama me? Dama me Alhaji ba zai zo yau ba. Ba zai zo yau ba. Zuwa ne na jaddada godiya abin da ya yi min. Na gode mishi sosai shine na kawo mishi kyautar gyaɗa guda biyu. Wace an ga maki gyaɗa abinci ce? Ko ko gyaɗa abinci ce? Za ki ta kawo mutane gyaɗa gyaɗa gyaɗa gyaɗa. Ye? Abin da nake so da ke da gaukaren ƙara ganin ki gonan nan. don haka ki kama hanya ki take ba mutane guri to kar ka gana dawo hanya ta ce ta wucewa zan dan zagayo ko da ya zo naji tafi ki ba mutane guri ha wannan fitina ha'ina anya wannan yarinya ba mai ya ce? ki zo ki dama mutane da abin nan ki dama mutane da abin nan ka ce abin nan don Allah da Annabi kai Allah shi huwaci السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم An lafiya ce. Na lafiya ya gidan. Allah lafiya Masha Allah. Na ce ita ce jiddan da babana ake gaya mu? alhamdulillah wato ina tabbatar miki da cewa wani albishir da zan miki insha Allah ba za ki ƙara zubar da hawa yanki ba sai dai ko ki kukan daɗi saboda ɗana da kika gan shi shi a duniya ba abin da yake faranta ran shi irin ya ga ya faranta a waninsa Ko ba a ƙasa ya ɗauka ba saboda ya yi gado ne a gurin mahaifinsa Allahu akbar haka maka rayu da alhaji a kullum shi babban burinsa ya ga ya faranta wa mabukaci kuma ba wai yana yin haka bane wai dan riya yana yi ne tsakanin shi da Allah saboda idan ma har ya maka abu na kyautatawa to shi babban burinsa ka ja bakin ka kai shiru baya son ma ka gaya wa kowa Allah ya rahama masa. Allah ya gafarta saboda haka ki rike ɗana hannu biyu insha Allah ba za ki ƙara zubar da hawaye ba kin ji gaskiya ne hajiya ubangiji Allah ya saka muku da alkhairi baki ɗaya hakika na ji daɗin ganin ki kuma na ƙara samun ingancin mutumin da nake tare da shi da duniya baki ɗaya za su kasance kamar yadda kike da ke da ɗanki to tabbas da ta zauna lafiya Hajiya, um, mai gida ya ce ko da wani abu da kike da bukata a kanji sannan kuma idan kun gama gaisawa da jidda za a kai ta airport za ta wuce gida. Iko sai Allah, wannan wace irin magana ce, kuma yaya daga zuwa na a ce za ta tafi? Ke da aka ce za mu zauna tare? Me yake faruwa? Haka ne Hajiya. da na ganki sai na ƙara samun nutsuwa a cikin lamarina na ina da dama da na ƙara roƙon alfarma domin yi miki hidima har ƙarshen rayuwata na tabbatar idan na samu hakan rayuwata za ta inganta domin na kasance a ƙarƙashin kadaurarki Allah sarki ai ba wannan ba wani abu ba ne, Allah fa aka ba wannan ba daura ta bace yarinya kadaura babban imma Allahu a Allah ya ji alhaji wannan daura ce ta alhaji Rabi'u Allah ya rahama masa a haka muka gini, a haka ya dora mu a'a ka ki kira shi tsare shi tukuna to Alhaji Ali mutanen nan sun zo suna ta zuwa suna ta zuwa ni kuma har gaba na ya fara faɗi na tunanin ba za ka shigo ba ka yi haƙuri malam maude wani uzuri ne kwakwara ya tare ni gaskiya amma ai gashi yanzu na zo sai dai ko mu sake sa lokaci da su sai mu zo mu abin da ya kamata ai ba zan fasa ba insha Allah tun na riga na yi niyya in Allah ya da ba za a karanta ba assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi sai ba na'am ya haka kuma a dawo mana me faru yau ya na ganki haka salin alin ba yan waka ba gyada a hannu ba kuma abin nan da me faru lafiya dama an ce ina takura maka ne a'a ni ba za ki takura min ba kar ki damu kin ji ba komai menene gaya min inda wani abu gaya min ko menene dama ashe za ka zo na yi ta zuwa baka zo ba saboda ina son na yi maka godiya kuɗin da ka bani ka ga da shi na ɗinka hijabin nan na yi sutura na biya kuɗin makaranta abu dai ya fita daidai na gode sosai da abin da ka yi min da yau ban gan ka ba da ba zan ji daɗi ba gashi ba na zo abin da ya faru gaskiya na yi cizon tun safe to mahaifiyata ce ta zo saboda na ga kamar zan ɗan daɗe a garin nan to wannan dalilin ya sa sai na ga gwara babata ta zo saboda ni gaskiya Allah ya kaddara kullum ta Allah sunna ta ce sai na je na gaida mahaifiyata to in na daɗe ɗin nan ni iya wayar baya gamsar da ni shi na ce kawai ta zo ta taimaka min in yi so na tashi tafiya sai mu tafi tare da ita to zuwanta na ɗauko ta daga airport na kai ta masauki inda nake na kai ta gurinta na samu na toto kin ji dalilin da yasa Amma mace ta zo ina son na ganta saboda har na ji ina son ta Allah sarki ta aika wa dama sai dai ki aika mata da gaisuwa da dai ka je ka tambaye su to ai kin ga dai ni yanzu inda nake fa ba gida bane gaskiya kin gani kawai a ganki kin je can kuma kin ga ita ba za ta zo nan ba kina gani an tambaye mutan gidanku za su baki dama? Eh idan kai ne kai tambaya, kila za su iya ba. to alhaji malam mudi ai ba na abu bane yanzu in mun gama zamu iya zuwa gidansu idan har sun yarda sai su bada yan rakiya ko mutum gidan ne gaba ɗaya su zo aje gaba ɗaya kai ma ga ka sai aje ta gaishe dai da hajja ko ba haka ba aje ta gaida umma na shikenan sai ta dawo ta ga gidan ta ga mutanen gidanmu ko tar shikenan ai kware gaskiya duk wanda yake son mahaifiyata dole in ji da shi <laughs> to abin da za a ki dan jira mu kaɗan yanzu bari mu gama in so sai mu je gidan naku sai a tambayar miki in sun yi kenan masha Allah to Alhaji Ali mutanen nan da aka yi eh, da suka zo suna ta zuwa kan magana kayayyaki da muka yi magana na filaye da eh. shauransu haka eh, to kuma sun zo sun matsa din da ni har gaba na ya fara fadi, amma kuma tun da na kai na ji wata salama a jiki malam mu wannan ba matsala bane tunda yanzu gashi na zo a yamma za mu iya koda zuwa da daddare sai su zo hotel ɗin da nake sai mu tattauna da su idan ba za su bar zuwa gobe da safe ba ba matsala ba ne. shi kenan ma shi ne kai waye mu zo mu same ka anan a gama abin da za a yi anan ya ma fi sirri. ita wannan mu je gidan nasu ko kafin na tafi. mu je ba menene ba komai in ba su bata ba shikenan ba an wuce gurin. ai ka gani an sace ban so in je gurin da za a ci ma mutunci ne da alhaji kar ka damu to alhaji ali amma <laughs> mu je je ba komai